Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 15 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lale marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labaran duniya. To Mahmud, sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a faɗin zirin Gaza. majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran da a tanadi dala biliyan hudu da dubu ɗari biyu saboda samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin ukraine sannan kasar koriya ta arewa ta ce ta gwada cilla wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi. kanin labaran duniyar kenan rahotanni daga jihar taraban najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun halaka mutum akalla goma a karamar hukumar yara da ke jihar ciki har da wani mai anguwa suka zo suka dibi mata dai da yawa da maza a wannan gurin suka ce lallai su nuna musu gidan shi suka ce ba su sani ba suka yi dai ta dukan su har suka kai su inda gidan yake suka fito da shi suka tafi da shi a yau ne kuma ake bikin tunawa da 'yan mazan a najeriya na sojojin da suka yi wa kasa hidima to ko menene abin da ya fi ci musu tuwa kwarya mu dai mun aiki kuma mun gama lahiya ko ba gaskiya ba abin da muke so a dinga dan taimaka mana mu mun gaji yayin da sashen hausa na muryar amurka ke shirye-shiryen bukukuwan cika shekara arba'in da biyar da kafuwa a yau za mu jingine shirin ilimi ga dan adam domin kawo muku wani rahoto na musamman kan shirye-shiryen wannan biki sannan za ku ji abin da 'yan gane ke cewa bayan da 'yan wasan kasar suka sha kaye a hannun takwarorinsu na cape verde kazalika za mu kawo muku ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin Gaza yayin da yau litini ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa isra'ila ta hallaka mutane sama da 130 jiya rundunar sojin isra'ila yau litini ta ce cikin matakan sojin da ta ɗauka har da kashe mayaka biyar a arewacin gaza waɗanda a ta bakinta ke ƙoƙarin gano wurin ajiyar makamai baya kuma ga hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa da suka lalata wurin ajiye makamai a yankin han yunis da ke kudancin gaza ma'aikatar lafiyar gaza wadda ba ta bambanta tsakanin mayaka da farar hula wajen bayyana adadin waɗanda har ya ritsa da su ta ce yau ɗinnan litini adadin mutanen da suka mutu sanadiyar hare-haren soji da isra'ila ke kaiwa ya kai a kalla dubu ashirin da hudu a yayin da waɗanda suka ji raunuka kuma suka kai sama da dubu sittin Majalisar Ɗinkin Duniya yau Litini ta yi kiran da a tanadi dala biliyan hudu da dubu ɗari biyu saboda a samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin da aka shafe kusan shekaru biyu ana yi a Ukraine da kuma miliyoyin 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga wasu ƙasashen da ke yankin. a wata takardar haɗin gwiwa cibiyar harkokin jin ta majalisar ɗinkin duniya da cibiyar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da munanan har haren da rasha ta yi ta kaiwa kwanan nan daga ta sama suna masu cewa al'amarin na nuna yadda farar hula ke matukar cutuwa a wannan yakin yayin da suke kuma ankararwa game da mummunan yanayi na lokacin sanyin winta wanda hakan ke nuna cewa akwai buƙatar gaggauta samar da kayan agaji dubbin dubatan yara na cikin al'ummomin da ke wajejen fagagen daga a wannan yanki na kuma na cikin fargaba da kunci da kuma rashin abubuwan sauƙaƙa rayuwa a cewar shugaban bangaren samar da kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths kasar koriya ta arewa yau litini ta ce ta gwada cilla wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi wanda kuma ke iya matukar gudu a ci gaba da kokarin kirkiro makamai mafiya inganci mafiya wuyar ganowa waɗanda wato aka tsara ta yadda za su iya auna muradun amurka da ke lungunan yankin wannan rahoton wanda kafar labarai ta gwamnatin koriya ta arewa ta yada ya zo ne kwana guda bayan da sojojin koriya ta kudu da japan suka gano cewa an kaddamar da makamin a wani wuri da ke daura da pyongyang babban birnin kasar wanda wannan shi ne gwajin farko na makami mara linzami da koriya ta arewa ta yi a shekara ta hudu kaddamar da wannan makamin na zuwa ne a watanni biyu bayan da koriya ta arewa ta ce za ta yi nasarar wato ta yi nasarar wasu sabbin gwaje-gwaje na injuna na wani makami mara linzami mai matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi wanda hakan ke zuwa a daidai lokacin da take kokarin inganta makamanta don auna sansanonin amurka da ke guam da japan nunca más. gaba kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar a mana afuwar wannan kutsen da aka ji. Rotani daga jihar Taraba da ke arewa masu gabashin Najeriya na cewa 'yan bindiga sun halaka akalla mutum goma karamar hukumar Yaro da ke jihar ciki hada wani mai unguwa. Wakilin Mulado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani. al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara azara yake yi inda 'yan bindiga ko kwance 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin kasar da ma arewa maso tsakiyar Najeriya lamarin da ya sanadiyar ɗaiɗaita ƙauyuka akalla ashirin a ƙaramar hukumar Yero a jihar Taraban da kuma kashe mutane akalla goma a ciki hada mai anguwan wurin Musa da ke ƙaramar hukumar Yero a jihar Taraban wadda ke zama shine shugaban masu unguwanni na ƙaramar hukumar Yero kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban sp usman abdullahi jada ya shaida min cewar da suka zo suka garin uru musa suka dauke mutane haɗe da shi jawrun kuma a yayin haka ne allah ya kaddare suka harbe shi ita rundunar sanda jawa daga jin wannan samun wannan labarin ne ta tura jami'ai na musamman wato da gina stark kifos anti kidnapping wanda suka samu wa'annan daya daga cikin yan uwan mai angon da aka kashe jamila ahmad ta shaida min yadda lamarin ya faru da kuma halin da suke ciki a yanzu wadda suke sansanin yan gudun hijira a za Taraban. Ya shiga dai lafiya ba ko ciwon kai sai wa'annan mutane suka fado gidan da ake dama kunun aure kinnafas Suka zo suka dibi mata dai da yawa da maza a wannan gurin. Suka ce lallai su nuna musu gidan shi. Suka ce ba su sani ba suka yi dai ta dukan su har suka kai su inda gidan yake. Suka fito da shi suka tafi da shi to daga tafiyan ne ake ta maganan kuɗi yaya yaya har ya kai ga sun ɗauki ran shi. Gaskiya muna halin tashin hankali domacin sun kashe shi kuma wayanda yake hannun su an yi an yi su ba da beli sun ce sai lallai kuɗi da suka yanka yanzu su ma dai suna cikin fargaba kamar yadda muke ciki su basu dawo ba mu mun yi rashin hankali kuma ya kasa kwanciya shi kuwa nashi bangaren Amos Mazan wanda na daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da yarsa daga bisani ya bada kuɗi aka sako ta kuma a kashe masa kawo ya shaida min yadda lamarin ya kasance sun dauki mutane hudu ne a anguwan har suka kashe kawuna to shine mun ci gaba muna roko muna roko sun saya ne dama za mu biya kuɗi kimanin naira dubu ɗari tara da tamanin shine muka roka mun ce musu bamu da kuɗi tun da babu kuɗi ya damu yi mun ce ga abin da muka rike a mu. sun ce mu ya basu ni da wani abu abin da na noma na an aje buhun dawa biyu ne da gyada shine jiya Allah ya yi na ɗauka na sayar mun kai musu kuɗi ne misalin karfe biyar na yamma kawuna kuma sun riga da sun kace jijiya ne aka yi jana'izanci yanzu in ka je gongo maliki da shonfa da maza da mata ba za ka samu mutane ba an fita har ma da daddare da tazaran an ciga kone-kone ma an kona wani gida an kona amfanin shi a gida. Yarima Usman Abubakar wadda ke zama jami'i na musamman da ke kula da 'yan gudun hijira na karamar hukumar yaron a jihar Taraban wanda ya ce a wuri na yanzu haka mun samu record no less than 1000 plus na mutane har yanzu muna kan dauka wasu ma suna wani gefe zamu je mu sake dauka amma yanzu over 1000 mutane wanda sun bar gidajen su wasu ba san inda yayan su suke ba ana cikin wani hali gani ga su yanzu haka muna tare muna kokarin daukar record wayannan mutane sun yi harbe harbe a kowane da anguwa an kashe shi eh, for life wasu wadda aka harbe aka harbe su altace na jikin su suna na FNC wasu kuma sun rasa su an bibbin nema yanzu haka to yarima baya ga waɗannan mutane da aka ɗaiɗaita ko akwai mace-mace haka misali? A takaice sun kai goma sha ba za mu iya bi don wani gawan sai an bi daji ake sintowa amma yanzu dai a kasa wadda aka binne su sun kai goma sha. Akalla ba kasar ba ƙauyuka fiye da ashirin ne suka shiga cikin halin La'i da ke karamar hukumar nan ta yaro duk a jihar Taraban sanadiyar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ko kwance 'yan fashin daji lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla goma sha uku ciki har da mai anguwa Lado Salisu Garba. muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado Salisu Garba yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniyar. To Mahmud an rantsar da mai ra'ayin sassauci Bernardo Arevelo a matsayin shugaban Guatemala a yau dinnan Litini bayan da wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka janyo jinkiri na tsawon sa'o'i wanda ya sa aka shiga kiraye-kiraye a faɗin duniya cewa a mutunta sakamakon zaben. Da an shirya bikin rantsarwar ne jiya Lahadi. to amma sai 'yan majalisar suka shiga wata mummunar takaddama kan ko su waye ya kamata su halarci bikin rantsarwar a matsayin tawagar majalisar da yake jawabi a wurin rantsar da shi shugaba bernardo arabelo ya ce Nunca mas el autoritarismo. Jamás Yayin da jama'a ke sowa da murna shugaba a ravelo ya ce sam ba za mu sake lamunta da kama karya ba. Sam ba za mu sake yadda a yi amfani da tashin hankali don yada wasu manufofin siyasa ko alfarmar wasu ba. Ba za mu lamunta da rashin haƙuri da rashin ya kamata ba. ba kuma za mu sake yadda cibiyoyinmu su kama tafarkin almundahana da rashin ya kamata ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga wato a ƙara yawan kayan agaji don taimakawa ga dubban yara a yammacin Afghanistan waɗanda ke fama da yanayin lokacin sanyin winta mai matuƙar illa ga yara. Wanda ke zuwa bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku a watan Oktoba. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya yi gargaɗi yau Litini. kwanaki 100 kenan bayan aukuwar girgizar ƙasa akai-akai a yammacin herat na lardunan da ke kewaye a wannan matalauciyar kasar gwamnatin taliban da cibiyoyin agaji sun gano a watan oktoban bara cewa wannan bala'in ya hallaka mutane sama da dubu ɗari musamman ma a koko dubu ɗaya musamman ma mata da yara ya kuma lalata gidaje 21,000 ta yadda ma iyalan da suka rasa abin zaman gari da dabbobinsu da kuma kayan abinci sun fi a kirga. Ibrahim Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da gwamnatoci a Najeriya ke bukukuwan tunawa da 'yan mazan jiya wasu daga cikin tsofaffin sojoji da suka sadaukar da rayukansu ga ɗorewa da ci gaban ƙasar. Sun bayyana cewa akwai bukatar wannan rana ta haura yin bukukuwa kawai suna masu cewa abin da suka fi bukata yanzu shine kulawa da su duwa da cewa karfin su ya kare Daga Sokoto Muhammad Nasir ya duba mana wannan rahoto. daga ɗaya zuwa goma sha biyar ga watan janairun kowace shekara gwamnatin najeriya kama daga matakin tarayya har zuwa jihohi sukan gudanar da bukukuwa na tunawa da sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen ganin ƙasar ta tsayu da kafafuwanta a lokutan bukukuwan akan tara kuɗi ga iyalan 'yan mazan jiya a gudanar da addu'o'i da kuma bukin girmamawa ga waɗanda suka rasu a fagen daga inda mahukunta ke tsokaci akan gudunmawar da sojojin suka bayar to sai dai wasu daga cikin 'yan mazan jiya na ganin cewa abin da suka yi wa najeriya ya kamata a ce ana ba su kulawa fiye da bukukuwan shekara-shekara suna na habukar ibrahim mu dai mun yi aiki kuma mun gama lahiya mm. ko ba gaskiya ba abin da muke so a dinga dan taimaka mana mu mun gaji na shekara uku da wata goma ban taba samun kwabo ba yaƙi kawai muke yi na gode kamar yanzu najeriya tana buƙatar irin aikin da kuka yi da ina ake samu mm. ba a samun shi yanzu mm-hmm. suna ali kwere ne da cikin wanda aka fara kai a labirin na bat one yes mu muka bude Ecomoc. yawa ya ka kalli yadda ake kula da ku yanzu bayan kuma najeriya hidima ya kamata mu tsofin soja a dinga samu a abin nan wasu su activity kamar irin su irin su aikace aikace sauransu wanda ya at least wani su suna sauran karhin su to ya kamata a dinga tuna da mu ana samun irin wani aikace aikace su kansu mahukunta sun yi amana cewa yan mazan jiya sun bauta wa najeriya yadda ya kamata kamar yadda gwamnan sokoto ahmad aliyu sokoto ke cewa the nigerian military sojojin najeriya sun taimaka gaya wajen samar da haɗin kai da kuma zaman lafiya a cikin ƙasa kuma sun taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a wasu ƙasashe a ƙarƙashin shirarwan samar da zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka da na majalisar ɗinkin duniya saboda haka a cewar sa 'yan mazan jiya na biyar najeriya bashi da ya kamata ta biya to sai dai duk da sanin hakan kula da tsofaffin sojojin kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana bai taka kara ya karya ba to koyaya masana ke kallon wannan lamarin a najeriya farfesa bello bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullun da wata ƙasa ce ko kuma muna da kishi da za mu yi amfani da su yanda duk tsawon rayuwarsu za su amfani ƙasa ko sun manyanta suna da horo wanda sun ka samu da kuma ayyukan da sun ka shiga waɗanda za su iya ba ƙasa shawara to amma su kansu an bar su ba a ba su hakkokinsu ba an bar su da ciyo an bar su da yunwa an bar su da wahala in ka ga ana bukin ga shekara azaka kai kamar girmama suna ake yi buki na aka yi wanda an kamai suwa kamar ibada duk da kasancewar haka ba za a rasa wasu daga cikin tsofaffin sojojin ba da ke ganin cewa yadda ake kulawa da su yanzu ba laifi suna aliyu abdullahi dan shaɗi mhm. ne ya ce a matsayin sojojin jihar sokoto alhamdulilayi. sai da mu Allah godiya wasu suka samu don ganin sun taimaka mana sannan kuma gaskiya alhamdulillahi a na suna samu zo gargaɗin mutane gaskiya na yamma na yamma ke da samu gargaɗin mutane a suka taron tsakanin jiya da yau. masana da dama na ganin cewa tsaffin sojojin najeriya na da muhimmiyar gudunmawar da za su iya bayarwa musamman a wannan lokaci da najeriya ke cikin matsalolin rashin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. ta yadda ake ci gaba da fafatawa a gasar kofin nahiyar afirka da ake a kasar ivory coast masoya kwallon kafa a ghana sun nuna takaicinsu bayan da 'yan wasan kasar na black stars suka sha kaye a hannun kevbat a wasansu na farko da suka buga a ranar lahadi ga hamza adams da karin bayani a wani rahoto da ya haɗa mana A minti na goma sha biyar ne Kipved ta zura kwallo a ragar Ghana Black Stars ta hannun Jamiru Montero To sai dai bayan an shafe mintuna hamsin da shida Black Stars ta farke ta hannun Alexander Juku. Duk da hakan kuwa dai Black Stars ba ta yi nasara ba. Sabida yayin da ya rage wasu 'yan mintuna a kawo karshen wasan Kipved ta zura ta na karshe abin da ya kai ta ga yin nasara akan tagwagar Ghana Black Stars da ci biyu da ɗaya. Jama'ar kasar Ghana da dama ba su ji daɗin wannan sakamako ba inda wasu ke ganin rashin himman wasu 'yan wasan ɗin tawagar Ghana Black Stars ne ya kai ta ga faduwa a hannun Kived. Kazalika wasu kuma na ganin alkalan wasan ne ba su taimaka ma Ghana ba. eh Sadat Muhammad. Wallahi gaskiya bolin da gaskiya ba mu ji dadin bolin da saboda players da kansu su taba bolin ka cikin su na wani rawa ka gani ko amma da wai da muka fanshi bolin nan da wai da ya su na mun san kamar abu yayi. Kuma ga kuma kuma abin mistake yana da yawa. sa don Allah don Annabi next time don Allah a sake duban setting nan da kyau. Muna son Ghana, muna son Ghana su ci gaba. Sai mu isaka daga da muna ni wannan kawai na ya bari gol ne na confess na tashi ma na fita gol nan da basu karbi nan ba in Allah da na roko Allah ne kuma makin da ke zuwa wannan in Allah da muna da na samu wani makin nan ko Muhammad Awwal mai sharhi kan harkar wasanni da ya isa filin Murzalidan a Abidjan ya ce ko shakka babu kowa na cikin damuwa sakamakon rashin nasara da tawagar Ghana Black Stars ta yi kowa ran shi ya bata kuma mun da muke zama yan jarida mun je wurin mix zone mun ga kaman ko post match conference ma mutumin gana guda kawai ya zo alexander jiku kuma da ya zo faransanci kawai ya yi ya tafiya shi kuma gaskiya yana gwada maka kamar rai a bace yake kuma yanda muka so masu kwallon su iya su yi muna wasa yanda muke so abin bai iya ya faru haka ba kuma ka duba gaskiya ababa na batawa domin afcon tournament biyun da aka buga na daga egypt na daga cameroon in ka duba abin ga mun buga kwalla bakwai tamin wanga wasan da muka yi match guda kawai muka win shi yasa in ya duba maka kaman kalubalen da muke face shi ya continue yau yau kuma mun lose by 2 goals to 1 tawagar ghana black stars dai ta shafe shekaru 41 kenan ba ta lashe gasar afcon ba Abin da ke ci gaba da sanya wasu 'yan kasar cikin halin damuwa ganin yadda tawagar ghana black stars ta yi kokarin lashe gasar har so hudu taufik abdulkadir sinu jami'i ne a hukumar kullun kafa ta kasar ghana ya ce har in ghana na neman ta lashe gasar to ya kamata al'umman kasar su ringa yin hakuri da 'yan wasan tare da masu horar da su yanzu ake assemble new team So we close to two years mu location one year yanzu muka shiga cikin 2024 za su 2 years kenan senegal 2015 suka fara projectin su 2017 sun kai semi final 2019 sun kai final 2021 sannan suka yi suka win afcon amma mu da an je an zo no coach bai kokari a kore shi sha kore shi sha kuma fara sabo da an je an zo no player ga kara kara kiran shi kuma sha kore shi sha fara sabo wannan ya sa ba mu samun consistency mu yi mu build team da zai yi win afcon na. so ina ga ba consistency kuma mu ma ba mu da hankuri ma team nan ne ghana ce ke ƙasa a rukunin biyu ba tare da maki ko ɗaya ba kazalika cape verde ke saman teburin da maki uku sa'annan kasar masar ke na biyu ka mozambique ke na uku amma su duk da maki ɗaya ɗaya a ranar alhamis ne ake sa ran black stars za ta ke cire ni da kasar masar a wasanta na biyu a rukunin biyu. hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana To a gaida Hamza, kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin albarkacin bikin cika shekara arba'in da biyar da kafa sashen wasu na murya Amurka. A yau za mu jingine shirin ilimi inda wakilinmu Zainab Babaji ta tattauna da wasu masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi. sunana anas muhammad ni dan asalin garin turba ne karamin hukumar isa lauha gamman jihar sokoto a tarayyar najeriya kuma mazaunin kogi state gaskiya daga cikin shirye-shiryen da ya fi daukar hankali na a boa hausa irin shirin na matafiya a dawo lafiya gaskiya wannan shirin ya ɗauka hankali na sosai kuma na ɗauka darasi a ciki duba da kafin in zama ɗan kasuwa na yi harkan mota na yi tukawa hakan ya sa na ɗauka darasi wajen ba wasa da rayuwa da kuma sanin mutuncin mutanen da ka ɗauka a mota da kuma kai mutuncin rayuwar taka gaba ɗaya gaskiya na ɗauka darasi akan wannan kuma ina kira ga 'yan uwa direbobi da kowa inna mutane masu suki akan hanya da su san rayuwa fa tana da muhimmanci kuma in ta tafi ta tafi ba abu ne da za a iya dawa da shi ba mune muku fata alkhairi akan wannan biki na cika shekaru 45 Allah shi kara muku albarka kuma ya kara muku nasara kuma muna alfahari da ku gaskiya saboda harshen Hausa yanzu ba wai a nan ba a Afirka kusan kasashe da yawa a duniya babu inda ba a jin ku kuma mu muna bibiyan ku gaskiya dan ina ga tun 1998 nake sauraron biyo hausa na fara abin kamar nagara daga mahaifina ne na ga yanayi har yanzu abin ya zama manhaja a wayar salula muke yi babu wahala ba bata lokaci gaskiya mun gode mu ne muku fatan alkhairi a sunana alhaji muhammadu alkali daga jihar nasarawa lafiyan bare-bare ni ina sauran ah, la shirye-shirye na biyu eh, sama da shekara 35 yanzu kuma bisa kan tarihi abubuwan da nake ji a biyu eh, a Voice of America yana ilimantar da ni kuma yana fahimtar da ni kan cewa hanya kaza lalura kaza ke faruwa gu kaza kuma wannan abun ya taimake ni sosai ya taimake mutane sosai kuma mutane muke tare da su duk ya taimake kowa da kowa musamman wani eh, shiri ne kake ganin kama yake baka sha'awa a voa tun daga lokacin da ka fara sauraro har yanzu shirin babban shirin da ke ji a wannan lokacin shine wannan shirin na yan kasuwa saboda ni kasuwa kai mata dole saboda kasuwa ta haife ni kakana ya sarkin kasuwa baba na ya sarkin kasuwa ni kuma yau na sarkin kasuwa wannan shirin shi nake bi kasuwa kai muke dole sa'an nan kuma sai akwai wani shiri wanda ake yi don ra'ayi ko a ce Eh, tsakanin wasa tsakanin bare-bari da fulani tsakanin katsinawa da nufawa yauwa wayan abubuwan duk na najin su sunana gambo muhammad adam daga jos ina kuma cikin garin jos da zama ina sauraron boa hausa musamman sashin hausa tsawon shekara 32 cikin shirye-shirye da boa take gudanarwa nke jin daɗi musamman ɓangaren kasuwanci to wannan abubuwa guda biyu suna birge ni da wani tasiri ya yi a rayuwanka gaskiya boa hausa ya yi tasiri a rayuwana na musamman banda yanzu ma da aka shiga shiri na waya musamman da ba na iya barin gida sai na tsaya karfe shida ta yi na bude boa sashen hausa na ji labarai saboda ni ban yi karatu mai zurfi ba a bangaren boko amma boa hausa na samu karuwa musamman al'amarin cuɗayya na zaman duniya ko iya haka aka tsaya na samu iya zama da jama'a kala daban-daban masu addinai daban-daban da yarurruka daban-daban dalilin BOA. Assalamu alaikum sunana Darekta Buba Mai Leda da ke cikin sabuwar kasuwar lafiyan bare-bare. Adviser na kungiyar murya nasara ta jihar Nasarawa mai haɗin kai al'umma ɗaya. a gaskiya na kai shekara 20 ina sauraron BOA Hausa a gaskiya shirye-shiryen da nake sauraro a BOA Hausa masu muhimmanci musamman akwai shirin a bari ya huce yake kawo rabon wani wanda lokacin halima suke sauraro kafin ma kai ga yanzu wanda a ko da yaushe ranar da za a yi wannan shirin in ba na samu na saurare shi ba na jin daɗi ba haka yake akwai shirin na kiwon lafiya wanda dr ladam yake jagoranta a wannan lokacin har ga haka zalika gaskiya wannan shirin shiri ne mai mahimmanci sosai wanda in ka duba bangaren kiwon lafiya ne wanda idan ana fahimtar da mutane ciwo kaza ga maganin kaza ciwo kaza ga da ya kamata mutane su dinga kulawa da yanayin da gudanar da rayuwarsu to kaga shiri a bari ya fushe nan shiri ne wanda musamman ko mai hawan jini yake sararin wannan shirin ka gani insha Allah hawan jininsa ya sauko kasa saboda shiri ne mai mahimmanci wanda yake kunci da barkwancin haka a dinga yi ana dariya to a gaskiya BOA Hausa gaskiya wannan gidan rediyon babu da zamu ce sai mu ce Allah ya saka miki da alkhairi domin bangaren rediyo ni babu da nace san ce alhamdulillah domin yanda nake kungiyar muryar nasara kungiya ce wanda ta kafa a karkashin gwamnatin jihar Nasarawa ta bangaren gidajen rediyo wanda muke zuwa arewacin Najeriya nan ba state din da ba ma zuwa mu yi taro da yan majalisun gwamnoni kuma ta bangaren rediyo to kaga ba da zamu iya cewa sai mu ce alhamdulillah wasu masu sauraron sashen hausa na murya amurka na a tattaunawa da suka yi da zainab babaji kan bikin cikar sashen shekara 45 da kafuwa kuma daga da wannan biki ga wannan sanarwa lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na gani da ke kawo muku faru faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatun bukatunku shine muradinmu. Muryar da madalla yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To a takaicen sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin Gaza yayin da a yau kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa Isra'ila ta hallaka mutane sama da 130 jiya. Majalisar Ɗinkin Duniya yau Litini ta yi kiran da a tanadi dala biliyan biyu saboda samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin da aka shafe kusan shekaru biyu ana yi a Ukraine. da kuma miliyoyin 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga wasu ƙasashen da ke yankin. Ƙasar Koriya ta Arewa yau Litini ta ce ta gwada cilla wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi wanda kuma ke iya matukar gudu a ci gaba da ƙoƙarin ƙirƙiro makamai masu inganci da kuma da ake wuyar gano su don fuskantar Amurka. An rantsar da mai ra'ayin sassauci Bernardo Arevelo a matsayin shugaban kasar Guatemala yau Litini. Bayan da wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka janyo jinkiri na tsawon sa'o'i. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon gane za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya mu za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙa shafukanmu na facebook da x wato twitter in a da ibrahim kalmasi garba da ya ci na gabatarwa da fiona wa mayi nan dudu da ta haɗa shirin sa injiniyan mu rob ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirinmu na dare.